ولقد تركنا منها ايه بينه لقوم يعقلون حقيقه mun bar bayyananniyar alama a wannan gari da muka halakar don mutane masu hankali saboda su ne suke ɗaukar izina da ayoyi